A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakuncin wani jarumi Ahmad Salona wanda ya shafe shekaru fiye da goma yana wannan harka ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Da Ahmad Bashir wanda aka fi sani da suna Ahana Salona saboda sunan Salona suna ne da na samu dangane da wata waka da na taba yi ta wani tsohon fim kana waka kenan eh to ina waka amma dai ita kanta wakar da ta bani su asalin sunan salona hmm. ba ni na yi wakar ba wani mawaki ne mai suna awwal adam hmm. wani fim ɗina ne da na yi mai suna matsalar zuci tsawon shekara goma sha uku zuwa sha hudu kai tsohon zance eh to rol ɗin da naka bugawa ina rol na jari ne na fim eh. amma na fi karfi a bangaren producer ma'ana shiryawa mm. muna zancen shekaru na eh, a wai a harkar eh. to gaskiya ina jin shekaru na a harkar industry za su je shekara sha bakwai zuwa sha takwas. Sai kai da ƙuruciya ka fara kenan. To gaskiya ina jin na fara harkar fim tun muna makaranta primary school. Na fara tun daga primary school daga nan da muka gama muka je secondary to cikin izinin Allah dai sai muka tsinci kanmu a wannan harkar. Kana gama makarantar secondary ka tsunduma harkar fim? Eh na tsunduma harkar fim lokacin da na gama secondary school dina. Mm. ina fim ina kuma makaranta ta gaba da sakandare mm. so kuma dai har zuwa yanzu harkar da muke yi kenan ka ce ka kan fito a jarumi mm. a wasu fina-finai ka fito a jarumi eh akwai fim din zuciya na so wanda na fito a jarumi a fim din tare da ni da sadiq sani sadiq mm. akwai fim din mallakar zuciya wanda ni da alinuhu ne akwai fim ɗin eh, bara'atu shi ma nan ni da sadiq sani sadiq ne da dai sauransu ga su nan da to daga jarumi sai ka koma ka zama producer eh to ita harkar ne sai nake tunani kamar in kana da bukatar ka yi abin da kake so ko kuma ka isar da ka iya yadda kake so mm. to ya zamana in kana da yadda za ka yi kai producer din because kaman ba kowane irin production zai iya baka role din da kake so ba ko mm. kuma message dinka da ka saba delivering da a role dinka mm. to in ya zama kai ne producer kai za ka je ka nemi labarin ka kai za ka yi yadda duk za ka yi yawwa so wannan dalilin da yasa Allah ya buɗa mana sai muke kokari mai producer din namu koya to ya aka yi ka fara producer ka danyi yi wani kwasa-kwasai ne ko ko wani ya ɗan sa ko kawai haka ka fara eh to gaskiya ba mu fara producing ba sai da na halarci dukkan wasu sassa da ake bi kafin a yi producing mm-hmm. kuma bitoci ko bitoci kuma bayan haka akwai mai gidana wanda ta sanya na fara yin producing na fim ah, tsohon producer ne a sokoto ana ce da shi alhaji zubairu mm-hmm. wato mai faru production mm-hmm. so ta na fara kwaikwaya ko in ce bitar abubuwa to yanzu ka gamsu da wannan role ɗin da ka ɗauka na producing <laughs> eh to zan ce na gamsu tunda alhamdulillahi daidai gwargwado na yi films ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba mm. kuma har ya kai ma waɗansu kamfanonuwan sukan ɗauki kwangila ma'ana ta aiki haka su bani mm. so kin ga aiku zan ce na gamsu to me burinka to buri na mm. harkar fim mm. to buri na shine ina da bukatar ci gaba in ɗara haka da nake zuwa ina e zuwa matakin kila wata rana za a waye gari a ce nima na zama best producer ko best actor mm. so ina da wannan burin a zuciyata kuma insha Allahu a kwana a tashi Allah zai mana fuskanci kalubale eh to ai a kowace irin sana'a mutum zai fuskanci kalubale musamman in aka ce yana yin ta da mutane daidai gwargwado in ma an fuskanta din Allah yana ba mu nasara mu tsallake kalubale Madalla a gaida Malam Salona Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.